kasan lokacin da muka zo sunan eh, operation da ake kira ake kiranta eh, zaman lafiya operation zaman lafiya mm. to muka ga wannan shekaru da shekaru mm. ana ta magana zaman lafiya maimakon abu ta sauya amma ba ta sauya ba sai kara tabarbarewa take sai kara mm. ɓaci take sai muka ce na ce to eh, dole a samu sauyi wato akwai abin da a turanci ake cewa psychology hmm. eh, dole mu canza tunanin eh, yadda ake tunkaran 'yan wannan 'yan boko haram nan hmm. na ce to ya za mu yi dole sai mun sai mun yi mun samu kirari hmm. wanda zai daidaita da yadda muka gan yadda za mu ci manufar namu ta eh, yakan 'yan wannan 'yan boko haram to shi na ce za mu canza sunan daga zaman lafiya zuwa eh, lafiya dole kuma wannan ya kara musu ya kara ma sojojin kuzari to bayan wannan tambayan da ka yi wato in ka duba ita eh, eh, dabarorin yaƙi na suna nan wato yadda mu muka saba shine muna yaƙi ne yadda sojoji za su shiga layi mu yi gaba muka samu abokan hamaya mu gwabza da su in mun samu nasara mu tsallake mu ci gaba haka ake wato conventional approach da ake faɗa a turance Eh. to amma mun gan su yan boko haram ne da suke sarika noke ne mm. sai su shigo cikin gari ma ba za ka sani ba mm. suna ɓoye da bindigan su sai su je su yi barna daga baya su gudu su koma cikin daji mm. to muka ga haka muka ce to bai kamata mu ci gaba da haka ba mu dole mu sauya salo to shi muka sa sojojin namu suna shiga daji-daji suna tafiya ko kaɗan-kaɗan mm. ne ma a cikinsu da kayan aiki mm. su tabbatar cewa su bi su maimakon su zauna sai sun zo sun mm. same su su za su bi su kuma akwai um, mashinan da muka sayo kwanakin baya shi ma yana taimaka mana domin a bi su yadda yanci su ma suna amfani da mashin suna shigowa baya shiga da mota haka to duk wannan ya samu ma mun sauya salon eh, yaƙi da wayannan eh, 'yan ta'adan eh, boko haram kuma allah ya sa ya ba mu nasara kuma muna cin gaba da wannan nasara insha Allah